الشيطان الرجيم بسم الله تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da lama sauraron su kuma ga labaran duniya da dumi su. To da farko ga mahimman kanin labaran. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi fatan tsagita buɗe wuta a Gaza kafin nan da ranar Litinin mai zuwa. Shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya gabatar da shirin yin gagarumar afuwa a ƙasar da ta shafi rikice-rikicen da ƙasar ta fuskanta daga shekarar 2021. 'yan adawar kasar senegal sun ce za su gudanar da zanga-zanga kan batun tsadar rayuwa tun zuga cikakkun labaran shugaban amurka joe biden ya faɗa a ranar litinin cewa yana fatan za a tsagaita wuta a gaza kafin ranar litinin mai zuwa burcin nasa na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da tattaunawa da nufin cimma yarjejeniyar sakin mutanen da ake garkuwa da su don bayan harin hamas na ranar bakwai ga watan oktoba mai bani shawara kan harkokin tsaro na ƙasa ya shaida min cewa mun kusa amma ba a cimma hakan ba tukuna kamar yadda biden ya shaida manema labarai yayin wata tafiya zuwa birnin new york kafin dai hakan ofishin jakadancin amurka a majalisar ɗinkin duniya ya rarraba daftarin kuduri ga mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wanda ke nuna goyon baya ga kokarin diplomasiya na cimma na cikin gaggawa don cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta wucin gadi kamar da tashar al ta rawaito sabon daftarin da aka gabatar ya zo ne bayan da amurka ta ki amincewa da kudurin majalisar ɗinkin duniya da ƙasar algeria ta gabatar a makon jiya na tsagaita wuta wanda amurka ke cewa kudurin algeria na iya yin ƙasar london ga tattaunawar sulhu da ake yi shugaban ƙasar senegal Macky Sall ya sanar cewa zai yi wata gagarumar afuwa da ta shafi waɗanda ke da alaƙa da rikice-rikicen da ƙasar ta fuskanta tun daga shekarar 2021 bayanin nasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa da ya biyo bayan ɗage zaben shugabancin kasar a wani mataki na neman haɗin kan ƙasa zan miƙa wa majalisar dokoki da wani ƙudurin dokar yin afuwa a ranar laraba mai zuwa in shi shugaba ma ke sal a cikin jawabinsa na buɗe babban taron tuntuɓar juna na ƙasar da aka buɗe jiya da zumar cimma matsaya ta tsaida ranar babban zaben ƙasar a ranar uku ga watan nan ne shugaban kasar Macky Sall ya sanar da ɗage zaben shugabancin kasar da ya kamata a gudanar da shi a ranar 25 ga watan Fabrairu nan lamarin da 'yan adawar kasar suka danganta da yawa demokradiyyar kasar karan tsaye. To labaran duniyar na fito muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanar cewa zai rage yawan kudaden da gwamnati ke kashewa ta hanyar aiwatar da shawarwarin rahoton Orunsai. wata sanarwa da fadar shugaban kasar ta fitar ta ce za ta kuma yi hakan ta hanyar rage yawan ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayyar kasar shekaru sha biyu bayan da kwamitin steve oronsai ya gabatar da rahotonsa na sake fasali da kuma rage yawan wasu ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya da wani rahoton gwamnati da ya ba da bayanai da shawarwari kan batun da aka fitar bayan shekaru biyu shugaba tunubu da majalisar zartarwa ta tarayya a ranar litinin sun yanke shawarar aiwatar da shawarwar rahoton in ji sanarwar tsohon shugaban tarayyar najeriya goodluck jonathan ne ya kafa kwamitin a shekara ta 2012 da nufin yin gyara ga tsarin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin tarayya kuma kwamitin ya kasance karkashin jagorancin tsohon shugaban ma'aikata na tarayya mr steve oronsai a yanzu za a haɗe hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar da hukumar lura da 'yan gudun hijira da mutanen da suka kauracewa muhallansu sai gidan rediyon tarayya wanda aka haɗe shi da gidan rediyon muryar najeriya yayin da kuma aka mayar da hukumar lura da kyautata rayuwar al'ummomi da suke zaune a kan iyakoki zuwa sashe a hukumar lura da iyakoki ta ƙasa a ƙasar chadi gamayar jam'iyyun adawa na ƙasar da ƙungiyoyin farar hula na shirin jagorantar wata zanga-zangar adawa da tsadar rayuwa a ƙasar mai magana da yawon kungiyar we the people no le people yaya dillo jeru beti ya ce zanga-zangar na da nufin aikewa da wata babbar alama ga gwamnatin mulkin soji hakika gidaje da yawa za su ji rauni amma muna sane da cewa idan muka bar mulkin soja ya ci gaba a haka zai kara azabtar da mu shekaru da yawa masu zuwa in shi beti gwamnatin kasar ta haramta irin wannan zanga-zangar a can baya saboda rashin mutunta ka'idodin da suka shafi zanga-zangar da kuma hatsarin da zai iya kawo cikas ga zaman lafiya ƙungiyoyin farar hula da jami'an adawa sun zargi gwamnati da sojoji ke jagoranta da rashin tafiyar da ƙasar yadda ya kamata lamarin da gwamnatin ƙasar ke masantawa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh madal yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan mako dangane da tattalin arziki siyasa tsaro zamantakewa da sauransu inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu ji masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro a cikin shirinmu na yau za mu yi dubi a cikin rawar da amurka take takawa a yakin da ya shiga wata na biyar kenan a zirin gaza da farko muna iya cewa gwamnatin kasar amurka ita ce take kula da al'amuran tsaron yahudawan sahiyoniya a kasar falastinu da ta mamaye kuma da alamu ta ɗauki wannan al'amarin da matukar muhimmanci yadda duk wata baraka ta cikin gida a amurka ko kuma da harbi kasar isra'ila ko menene girmanta ba za ta girgiza dangantakar amurka da kuma harbi kasar isra'ila ba kuma ta bayyana a fili kan cewa gwamnatocin amurka ɗaya bayan ɗaya ta jam'iyyar democrat ko kuma republican matsayin harbi kasar isra'ila a wajen su ɗaya ne gaskiyan al'amarin ita ce amurka tana kallon rikicin yahudawan sahiyoniya yan mamaya da kuma falasɗinawa da ido guda wanda kuma shi ne dole ne hamciksar isra'ila ta wanzu akan ƙasar falastinu da aka mamaye ko menene zai kai ya komo yanzu da kuma nan gaba wannan al'amarin ya kai ga muna iya cewa amurka da hamciksar isra'ila su ne suke kisan kare dangi wa al'ummar falastinu a gaza don mafi yawan makaman da sojojin kasar isra'ila suke amfani da su sun fito ne da ƙasar amurka sannan dukkanin dabarbarun yaƙi da kuma kisan kare dangin da suke aikatawa a gaza tare suke yi sai kuma duk ƙoƙarin da ƙasashen duniya wa'anda abin ya kai masu wuya suke yi na dakatar da buɗe wuta da kuma kawo ƙarshen kisan kiyashin da amurka da hanfi ƙasar isra'ila suke aikatawa a gaza bayan kwanaki ɗari da arba'in da fara yakin ya ci tura kuma hakan don irin rawan da amurka take takawa a kwamitin tsaro na majalisar ɗikin duniya na hana duk wani ƙuduri na tsagaita buɗe wuta wucewa a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya don haka yakin da ke faruwa a gaza na haramci ƙasar isra'ila da kuma amurka ne amurka tana ba da makamai da kuma kariya ga haramci ƙasar isra'ila a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da kuma kariya na diplomasiya a duk inda haramci ƙasar isra'ila take bukatar haka gwamnatin shugaba biden da kuma na gwamnatocin amurka da suka shuɗe sun dage sai sun tabbatar da samuwar hanfi ƙasar isra'ila a cikin ƙasashen larabawa tare da tilastawa sauran shugabannin ƙasashen larabawa da suke biyayya gare su aiki tare da hanfi ƙasar isra'ila wannan koda kuwa hakan zai kai ga shafe al'umman falasɗinawa a doron ƙasa ne a wani bangaren kuma firayim ministan kasar isra'ila benjamin netanyahu yana son ganin wannan yakin ya tsawaita iya abin da zai iya yi na tsawaita shi saboda kaucewa makomarsa wanda kasashen da za su hana shi sakat a duniya sai an kai shi kotun kasa da kasa don fuskantar laifukan yakin da ya aikata a gaza don haka netanyahu ya san cewa tauraron siyasarsa a duniya ta dushe har abada idan ya kuskura ya bar kujerar firayim ministan kasar isra'ila ko saboda al'amuran yakin da yake jagoranta a Gaza ko kuma saboda rigingimu na siyasa na cikin gida to ya gama harkokin siyasa a duniya kenan. Netanyahu yana wannan tunanin duk da cewa babu alamun zai sami nasara a wannan yakin daga ƙarshe kan manufofin da ya tsarawa kansa a yakin. Wannan duk tare da sanin cewa ƙasashen yamma musamman Amurka suna son wanzuwar hamci ƙasar Isra'ila a yankin gabas ta tsakiya ne don maslaharsu ta ci gaba da mamayar harkokin siyasa da tattalin arziki na ƙasashen yankin gabas ta tsakiya. wannan haka yake tun ranar da suka kafa ta shekaru fiye da 75 da suka gabata. don haka wanzuwar hamfi kasar isra'ila a wajensu wanzuwar mamayar ƙasashen yamma a gabas ta tsakiya ne musamman don fuskantar sabbin ƙasashe masu ƙarfi da suke tasowa a gabas ta tsakiyan wanda suka hada da rasha china da kuma iran amma batun cewa akwai saɓani da kuma rashin fahimta tsakanin biden da netanyahu dangane da yakin da ke faruwa a gaza wanda yake tasowa nan da can ba komai bane in banda siyasa ta gwamnatin ƙasar amurka musamman bayan da ta gano cewa mutanen amurka masu zaɓe suna ƙara fusata da kisan ƙare dangin da ke faruwa a gaza kuma tasirantuwarsu da wannan yakin ya kai ga soyayyen shugaba Biden a cikin Amurkawa ya ragu kuma yana ƙara raguwa a daidai lokacin da zaben shugaban ƙasa yake karatowa a ƙasar. Gaskiyan alamun dai shine shugaba Biden da kuma gwamnatin ƙasar Isra'ila da kuma na ƙasashen yamma ba su yi lissafin irin tasirin da kisan ƙare dangin da suke aikatawa a Gaza a kan mutanen ƙasashen nasu ba a lokacin da suka fara wannan yakin. a farkon yakin da hannu kasar isra'ila ta shiga a gaza da dukkanin shugabannin manya-manyan kasashen yamma kama daga amurka birtaniya faransa da jamus duk sai da suka fito fili ko kuma suka zo hannu kasar isra'ila don nuna goyon bayansu a kan kisa kare dangi da take a gaza sun kuma nuna goyon bayansu ga hannu kasar isra'ila na ta yi duk abin da za ta yi suna bayanta amma a lokacin da suka ga mutanensu sun tasirantu da kisan kare dangin wasu sun rage zarbiyan da suka yi a farkon yakin saboda tasirin da yakin ya yi a cikin harkokin siyasan wa'annan ƙasashe a wani bangaren kuma wa'annan kasashen yamma musamman amurka ba su yi lissafin irin mai da martani wanda kasashen larabawa da kungiyoyi masu kishin addini za su yi a lokacin da suke wannan kisan kiyashin ba musamman ba su yi tsamamin gwamnatin kasar yemen za ta iya hargitsa zirga-zirgar jiragen kasuwanci a tekun resi ba don nuna goyon bayan su ga mutanen gaza kawancin da amurka ta samar don hana sojojin yemen hana jiragen hannu kasar isra'ila da na amurka da burtaniya wucewa a babul man wanda bai yi tasirin da suke tsammanin zai yi ba don duk tare da hare-haren da suke kaiwa a kan kasar yemen wannan bai amintar da jiragen ruwan kasuwanci na kasa isra'ila da kuma wa'annan kasashe wucewa a mashigar ruwar ta babul mandabba kuma hakan ya yi tasiri a tattalin arzikin duniya gaba daya banda haka sojojin yemen sun tabbatar da cewa za su iya ci gaba da wannan manufar tasu kuma za su sami nasara a kan amurka da ƙawayenta saboda wa'annan ƙasashen sun kasa cin manufofinsu na hada wannan ƙawancen. sannan ne da tarurrukan tattaunawa don tsagaita budewa juna wuta wanda ake yi a paris da sauran wurare da kuma taron kotun icc a birnin hague duk wasu dabarbaru ne na daukar lokaci da hankalin mutanen duniya har zuwa lokacin da kasar isra'ila za ta cima manufofinta a yakin na gaza ko kuma dai ta sami mafita wacce za ta kasance maslaha a gare ta banda haka netanyahu ya san cewa idan wannan yakin ya ci gaba har zuwa watan janairun shekara ta 2025 sabon shugaban ƙasar amurka da zai zo wato trump zai ba shi goyon baya fiye da wanda bajin yake bashi. saboda da wuya shugaba biden ya lashe zaben shugaban kasar amurka mai zuwa duk da cewa ba wai trump mutumin kirki ne ba kuma san cewa trump zai fi bashi goyon baya kan shugaba biden don haka duk wanda yake ganin amurka za ta tsaye da yaƙi a gaza saboda tausayawa falastinawa wanda ake masu kisan kare dangi a gaza yana mafarki ne kawai don jami'an gwamnatin amurka da kuma na harbi kasa isra'ila duk sun kwana da sanin cewa idan sun kuskura sun tsaye da wannan yakin ba tare da sun cimma manufa manufofinsu da suka zayyana to kuwa sun gama shafe kasar isra'ila daga yankin gabas ta tsakiya kenan mai yiwuwa wannan shine yaƙi kafin na ƙarshe da za su iya yi da ƙungiyar hamas da kuma ƙasashe masu gwagwarmaya da kasar isra'ila a yankin sai dai abin tambaya menene makomar yankin zirin gaza bayan yaƙin shin kasar isra'ila za ta kashe dukkanin falastinawa miliyan biyu da rabi don cimma wannan manufarta wannan da wuya ya auku idan haka bai auku ba to kuwa kasar isra'ila da amurka da sauran sauran kasashen yamma wanda suke goyon bayanta duk sun yi hasarar wannan yakin kuma halin kasar isra'ila ta tabbata kan cewa ba ƙasa ba ce idan ba gwamnatocin kasashen yamma masu goya mata baya ba banda haka a halin yanzu hamdi kasar isra'ila ta yi baƙin jini a mafi yawan ƙasashen duniya ta yadda da wuya wa'annan ƙasashe su sake karɓanta a matsayin cikakken ƙasa mai 'yanci da haka kuma sai dai a jira lokacin da babu ita a lokacin da za a kafa ƙasar falasɗinu mai cikakken 'yanci daga kogi har teku to masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan la kai mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh madala yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da talatin Idan ba a manta ba a makon da ya gabata an ji cewa dai Muhammad tare da abokinsa suna shirye tafiya zuwa yankin Shiraz da kuma yankin Fars inda za su kai ziyara a wasu wurare da suke da wuraren shakatawa na tarihi. A yau da muhammad tare da abokin nasa sun isa garin shiraz wanda ɗaya ne daga cikin muhimman garuruwa da ke cikin iran da ke da wurare na tarihi na dubban shekaru bayan sun isa cikin garin shiraz sun fara isa wani wuri da ake kira tahti jamshid wanda ɗaya ne daga cikin tsaffin wurare na tarihi domin ganewa idanunsu wannan wuri sai a kasance tare da mu a cikin shirin domin a ji tattaunawar da ta gudana tsakaninsa da kuma mai yi masu jagora a taugar su ta masu yawon buɗe ido kafin nan sai an fara da sauran kalmomi kamar haka. تخت جمشید پدر تخت جمشید پارسه پدر پارسه نام سونه شهر گری باستانی نتاریهی بزرگ بابا قدیمی دردی قبلا kafin man dide budam ni na taba ganin ax hoto boshoku mai ƙayatarwa boshokutar mafi ƙayatarwa bano gini du 2500 دبوبیو دا سال شکره پیش ده قبل کپین آن ساخته شده است نشی. کاخ پدر ملکی آن بوده است شی یا کسنچی پله متتکلا ستون گشیکی آن باقی مانده است یا ونزو همین طور است حقیقی پادشاهان سراکونا حخامنشی سراکونن خخامنشی منطقه ینکی قصر پدا پرسپولیس ینکن پولیس نزدیکی گپن واژه کلمه یونانی تاگرکا مجموعه گونگو چگونه یا یا صد و بیست سال شکر ریده شرن آن طول کشیده یا کلو کچی آن داشته است شی یه نده مراسم Taruka. Rasmi. a chi. Zendegi e khosusi. rayuwa tala iwa. shahi. Alkukan sarakuna. دژ حفاظتی گانوا تخریب روشی سیصد و قبل از میلاد کپین هجرا میلادیه او حمله کرد شی که هری او به آتش کشید شی یا هیف بنت که چی؟ بنای زیبا گینی می کیاو من فکر می کنم نی اینا زتن محافظت می شود انا کیایه شی ما سعی می کنیم محافظت کنیم مو منا قوقرن mu kiyaye. UNESCO Hukumar UNESCO به عنوان a این میراث جهانی kayan تاریخ دنیا اینجا تخت جمشید است نام دیگر آن پارسه است پارسه از شهرهای باستانی ایران است انان پادر تخت جمشید نه سونن ونن وری کما ندبن شینه پارسه پارسه ندگه چکن وراره نه تاریخی ایران اینجا بسیار بزرگ و قدیمی است من قبلا عکس هایی از تخت جمشید را دیده بودم اما اینجا بسیار با شکوه تر از آن عکس ها است nan wurin da daɗan wuri ne mai Ni kafin wannan lokaci na ga hotuna na fadar tahta Jamshid, amma a nan wurin ya fi ƙayatarwa fiye da hotunan da na gani. Bale in banayi ba باشکوه 2500 سال pish ساخته شده است. i wannan gini mai ƙayatarwa shekaru 2500 da suka gabata ne aka gina shi. آیا اینجا یک کاخ بزرگ بوده که فقط پله ها و ستونهایش باقی مانده است؟ شنن یا کسنچه وتا ببر پادچه da gishikanta da همینطور است. در زمان پادشاهان هخامنشی این منطقه پایتخت ایران و این بنا قصر آنها بوده است. haka ne a zamanin sarakunan hahamanshi wannan yanki ya kasance babban birni na iran kuma wannan gini na fada ya kasance tun a wancan lokaci پرسپولیس کجاست؟ آنجا هم در همین نزدیکی است؟ اینانه پرسپولیس چما ینا kusa da wannan وری نه پرسپولیس نام دیگر پارسه یا تخت جمشید است پرسپولیس یک واژه یونانی است پرسپولیس سونا نه نه نه پارسه کو پدر پادر تخت جمشید پرسپولیس کلمه چه تا گرکا این مجموعه بزرگ چگونه ساخته شده است؟ ونن ببن گونگون گیراجه تایا اکا گناشی ساخت این بنا 120 سال طول کشیده و این مجموعه چند کاخ داشته است. یک کاخ برای مراسم رسمی و تشریفات و چند کاخ برای زندگی خصوصی. البته خزانه شاهی و دژ حفاظتی هم داشته است. گینن wannan gini kimanin shekaru ɗari da ashirin ya ɗauka ana gina shi wannan gungun gine-gine da kake gani wasu fadoji ne ɗaya daga cikin fadojin ana yin amfani da ita domin taruka na hukuma wasu fadojin kuma domin keɓantattar rayuwa ko da yake akwai alkukai na sarakuna a wurin da kuma ganuwa in bana چگونه تخریب شد ta yaya wannan gini ya rushe To an saurari wannan tattaunawa ta tarjama a cikin harshen hausa muhammad dai tare da taimakon mai yi masu jagora a cikin yawon shakatawa sun zagaya fadar takte jamshid da ke garin shiraz inda suka ga wasu daga cikin abubuwa na tarihi da aka ajiye a cikin wannan fadar da ba su gushe ba ana ɗaukar su a matsayin wurare da kuma abubuwa na tarihi na duniya wanda har ƙasa ta naɗe ba za a taɓa mantawa da su a cikin muhimman abubuwa na tarihi ba dole ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai Allah ya kai mu a shirin mana gaba za a ji mu dauke da wani darasin madalla yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da haka ko barka mu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntuɓar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan kara cikin shirin namu na yau za mu ci wani sauran malam ɗayyabo zakariya adam wani tsohon malamin makaranta da ke unguwar gangare ta garin jos da ke tsakiyar nigeria da zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar manya yau malam da soma ne da bayanin ma'anonin tarbiyya malam muke jira abinda muke magana kullum shine magana kan tarbiyya wadda darasi na bayar su gabata muyi magana kan Tarbiya nan iri-iri ne ba tarbiyya ba abu ne guda ɗaya ba akwai tarbiya ruhiyya akwai tarbiyya akaliya akwai tarbiyya jismiya wato tarbiyya wanda za ka kula da jikinka da kuma tarbiyya na kiwon hankali yadda za ka sa mutane a kan hanya bayan kai naka kana ganin allah ya taimake ka ka samu zuwa ciki to ruhiyya kuma yana magana da kan tarbiya wadda za ka hangi wasu abubuwa wanda za ka yi ƙoƙarin ka jawo hankalin wani ka sa shi a kan wannan abun kuma ya amince ci gaba da yi wannan akwai mai kyau akwai marasa kyau don haka duk tarbiyyar da muke magana kai mu muna magana ne a kan abin da yake mai kyau din wanda ke ba mai kyau ba to ba ma fatan wani ya san shi kuma ba ma fatan ma mu mu san shi amma larura ta kan sa wani lokacin a bada misali idan an ce tarbiyya kan kaza ko wani ya zama kaza ya zama kaza to tarbiyyarsa ta lalace to anan iya ɗauko misali a baya ce kamar yadda wani ya zama kaza ya zama kaza ta hanyar ba tarbiyya ba idan mun ɗauki wannan zamu ga cewa da yawa daga cikin waɗanda suke yin ayyuka munana ba sa sha'awan 'ya'yansu gada ba kowane bane ba ba kowanne bane yake sha'awan ɗansa ya gaji abin da yake yi idan an ce wani yau shararren ɓarawo ne to shi baya sha'awan ɗansa kuma ya gaji satan idan an ce ɗan mutum ko a yanzu baban mutum yana cikin masu yawan ɗaukan rai ko kuma yawan sata mutane shi fa baya sha'awan ɗansa ya gaji irin wannan ɗin gashi dai shi yake yi amma ba zai so ne yayi ba to da haka kowane layi muka ɗauka muna magana ne akan nutsuwa idan allah ya taimaka wanan nan ya samu nutsuwa to shi kenan to anan sai muka sake rabawa akwai tarbiyyar ta shafi matasa zalla akwai tarbiyyar ta shafi matasa mata 'yan mata akwai tarbiyya da ta shafi mata zalla akwai tarbiyya da ta shafi maza zalla akwai kuma tarbiyya da ta shafi wanda ake haɗe to kowanne kamar yadda muka faɗi daban daban daban daban yake kuma kowanne aka fara maka magana kansa za a gane cewa eh lalle abin nan hakan yake babu wani abu wanda ya saba a cikin abin da aka faɗa maka to a baya mun yi magana kan tarbiyya na yara tarbiyya na yara bayan wannan mun gama mun ba mu shiga tarbiyya na manya wanda ina tunawa a lokacin har muka kawo wani baiti na wani malami daga bauchi ma malam ɗahiru musa jahu wanda ya yi magana a kan tarbiyyar manya a lokacin mulkin buhari ina soja a lokacin mulkin buhari ina soja ya yi wannan ya faɗi wannan baiti inda yake cewa salli wa sallama allah gun mustapha rasulullah da sahabbai game da auliya komai muke bida Allah sai mun bigon rasulullah albarkansa ba mu jin kunya gashi lokaci ya yi mun lura mun sake layi har ma mun kusa mu bar hanya Allahu ya nufashe mu ya kaddaro waɗansu mu da kira don a gyara tarbiyya sai aka ce a dau himma ni sai na ɗauki alkalima in rubuta a gyara tarbiyya in dai batun na gyara ne kowa ta kansa zai gyara wasu manyan mu babu tarbiyya muhalli shahidin kenan. masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan radion boh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa a wancan zamanin wasu manyan ba su da tarbiyya da fatan iyalai za su amfana da wannan shirin a nan a gaskiya a wancan lokacin an samu da yawa daga cikin shugabanni ba su da tarbiyya an samu da yawa daga cikin shugabanni ba su tarbiyya da kuma waɗanda suke sha'awa su zama shugabannin su ma ba su tarbiyya don me yasa a daidai wannan lokacin kazancacciyar siyasan da akan yi akan je duk lokacin da aka ce za a je kamfen gari to akan samu cewa akan samu waɗansu wanda za su je makarantu na gwamnati inda ake kwana na 'yan mata sai a ɗebo 'yan matan sai a kawo wa waɗanda suka biyo wato ayarin wannan na shugaban ƙasa ko na wani wanda za a je a yi kamfen ɗin siyasa shi kenan sai a je a lalata ya mutane hakan ya faru da yawa a lokacin zamanin shagari to da lokacin buhari ya zo sai wannan malami ya ce to shi kenan. ga abin da za a yi mun lura mun sake layi har ma mun kusan mu bar hanya mun bata batat batat gashi kuma har mun zo mu bar hanya wato mu bar hanya mata musulunci gaba daya don haka sai ya ce to amma cikin ludufi cikin taimako na ubangiji mai girma ɗaukaka ya taimaka waɗansu daga cikinmu sun gane cewa gashi tarbiyya fa ta riga ta ɓaci gaba ɗaya don haka a zo a sami gyara wannan shi yasa aka samu wannan ya yi wannan baiti din to bayan an yi wannan din da ya ce wasu manyan mu babu tarbiyya in dai batun na gyara ne to kowa ta kansa zai gyara ma'anan wannan shine kafin ka ce wani bari kaza bari kaza kai din ya kake ka bar kaza kai kaza kai din ya kake to wannan maganar san ta yi daidai ne da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa al-jihad lokacin inda ma raja'u min jihad wa qala lahum li sahabihi ah, sallallahu alaihi wasallam min jihadil asghar ila jihadil akbar mun dawo daga karamin yaki yanzu kuma za mu shiga babban yaki sahabai suka ce ya rasulullah mun fita mun bar iyalanmu wasu ma da iyalan aka ɗauka aka tafi rundun wajen yakin gaba ɗaya wasu sun yi shahada a ciki wasu kuma sun dawo ma da rauni wasu kuma gashi nan dai mun dawo haka duk da haka wajen wannan yana matsayin jihadul asugar ne karamin yaƙi ne sai ce eh babu shakka rajana min jihadul asgar ila jihadil akbar ba shakka mun da daga karamin yaki ne yanzu kuma za mu shiga babban yaƙi suka ce wa ma huwa jihadul akbar to ne babban yaƙi sai ce jihadur rajul bi nafsihi hatta yasul ila ma'rifatillahi azza wa jalla shine mutum ya yaki kansa da kansa har ya tabbatar da cewa shi din nan ya fahimci ubangiji ya dokoki na ubangiji kuma ubangiji ya san wani ya bin dokoki iri kaza da iri kaza shikenan don haka sai ya ce ba wai yaƙi ne jihadi ka ɗauki makami ka je ka kashe wani ka kashe wani ka kashe shi bane kafin ka yi ɗin a kalman wancan malami in dai batun na gyara ne kowa ta kansa zai gyara bi ma'ana kafin ka fita ka je ka ce za ka je kai wancan yaƙi to kai ɗin ya kake kai ka gyara kanka har ila yau wannan zai ba misalin abin da muka gani a rikice-rikicen da muka yi ta a jihar plateau ba na mantawa da waɗansu cikakkun 'yan iska ne amma a lokacin rikicin nan sai su kamo arne zo su ce za su je kashe shi a musu wa'azi su bari wasu kuma su kiya da su ce za su kai sun tafi gefe su buge shi har aka samu wasu suka ɗauko wani musulmi shi na nan da nan har yanzu muna kiransa afghanistan da lakabin lakabinsa aikin shusha na yake yi ya ɗauko su uku suka zo wani guri ana kiransa to ga shi ma malam ya fara koro bayani amma ina lokacin ya yi a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga malam da wannan dimbin lokaci nasa da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah kuma ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Tuma da yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurari Salamu alaikum. da fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan arziki har yau barka mu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda kuma a cikin ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri muna nan dai a kano ta yamma da bauchi wato wurin ado da kwalliya jos kenan babban birnin jihar plateau inda kwanakin baya muka je ta bakin shitu yau kuma za mu ji ta bakin pam dukansu kuma 'yan jihar filaton ne har yau kuma mazauna garin na jos sannan kuma wakilin jaridar daily challenger a jihar waɗanda duk dai namu ne in wancan mun haɗe da shi a muhammadiyya to ai shi kuma wannan mun haɗe da shi a halitta mun yi hakan ne don mu je ta bakin kowa kan wannan lamari da ya ci ya kuma ki cinyewa saboda kar a ce mun yi 'yar gida mu dai fatanmu a daure a cije a kuma hankalta a samu zaman lafiya da kowa zai ji da gararin da ke gabansa ko kuma akalla in ya biya allonsa ya samu wajen wankewa duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar wannan gari na jos wanda allah ya albarkanta da ma'adin kuza da kuma yanayi mai daɗin zama ba su na sha muka aradu ba ya jawo hankalin jama'a ciki har da sumanta sallah wato tsofan turan 'yan mulkin mallaka sai dai kuma daga baya lamarin ya so marin caɓewa tun daga zamanin wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda jd gomok wanda ya taɓa yin gwamnan mulkin soja a shekara ta 1967 har zuwa shekarar 1975 ya shafe shekaru takwas kenan yana gwamnan mulkin soji mai ci na jihar ko kuma mai yiwuwa da nama don kuwa a lokacin babu 'yan majalisa to kadda in zama rata ta sarkin magana mu a nan nan take maka sake samo wani ƙwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar kuma wakilin jaridar daily challenger a jihar don jin ta bakinsa yau muna tare ne da pam musa shi mazaunin garin jos din inda bayan min masa barka da saduwa muka soma da tambayar to musa pam tun da kunne da ya riga ya girma kaka wannan lamari ya faro ne tun lokacin mulkin soja inda gwamnan wancan lokacin gaiwa mutanen garin jos habaici har lamarin ya tunzura su suka fara yin kaura zuwa jihar bauchi har suka fara kafa wani gari mai suna sabon gari da kawo wuce ƙauyen babale me raka ce to domin kar mu je da nisa ban san kowane irin habanci ya yi musu a lokacin ba don ban iya gane wancan habancin sosai ba Allah in za a yi sallah to muna marmari ne a yi sallah domin za ka je ka ci abinci na sallah za ka ga wanda sun tashi su musulmi ne za su yi marmari domin a yi christmas domin za a je a ci abincin christmas lokacin ba a sanin addini ba a sanin cewa zama agency na gwamnati wanda tana hada jama'a tana duduba yadda rikici ya tashi sai a yi zama a kawo musulmi a kawo krista a kawo malamin musulmi a kawo malamin krista duk suna ta aiki suna ta aiki har an zo an gan ci gaba na wannan zaman lafiya ya zamanto an haɗu ne sosai ana tunani ba sai mun koma baya abin da ya yake ka fara kawo matsala ta addini a nan jihar Filato. Barin kuma wasu matsalolin da ake ganin kamar su kawo wannan rikici. Su asalin mutanen Filato suna da jin cewa akwai baki da suka zo a wani waje saboda ka suna nuna cewa su ba 'yan jihar filato ba ne to amma kuma tarihi ko da kike baka so mu je kan tarihi amma ka san kunne ya yi mikaka tarihi ya nuna cewa wasu kabilun filato sun fito ne daga Nijar. A cikin Jos duka ce akwai kowa da kowa, akwai kowa daga kowace jiha. Akwai mutanen Kano, akwai mutanen Katsina, akwai Yarbawa, akwai Ibo. To, Malam Musa shi mutumin da ya zo daga Nijar, da wanda ya zo daga Kano ko Kaduna ko kasan Yarbawa, wane ne ɗan ƙasa wane ne bako misali? Eh, yanzu kaga a tarihi na na jihar plateau ka san ko a ki ko a so akwai wanda sun zona a jihar plateau sun riga kowa zuwa akwai wanda suka zo daga baya ana zaman lafiya an kuma a yadda na tashi a jihar plateau ko a ki ko a so akwai wanda ana ce da su masu gonaki su ne suna da gonakin wannan guri a cikin jos kaga a cikin karamar hukumar Jos North. Akwai masu gonaki za ka gani an samu a nakuta suna nan suna zama su ne suna raban gonaki za ka gani akwai jarawa suna nan su ne suna raban gonaki akwai wani gefe ma za ka samu akwai biron suna nan to akwai mutane a sa a sa wanda sun riga ainihin su ana ce kakannin ne dama suna da gonakin wannan gurin amma daga baya akwai wanda sun dinga zuwa suna zama tare ana bada gonaki ana zaman lafiya ana yin komi ban taba ji a gwamnati ko wani hukuma sun taba ce kai ka fito daga wannan guri ka tafi wannan ba ka san ka ba ban taba jin wancan ba sai dai abin da ya faru shine kaga kaman a cikin jos ban taba ji an ce ku ku tashi wannan ba gurin ku ba domin an riga an san da cewa akwai wanda kakane kakanensu sun zo sun zo na gurin kuma ba su san inda suke ba ba su san inda suka fito ba ba yadda za ka zo ka ce ma mutum ya karshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai bai fannin nan ba tukara ya kai mu na gaba a madadin babban bakon namu kwararren yan jarida masanin siyasar jihar pan musa shi ma mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya ke cewa sai wani jikon wikari ya zub da tsamiyar kura masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan la mu za ku sake jin mu dauki da su sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwan da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ne lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh